to a gare mu kuma bai zama sabon abu ba domin muna da labari cewa mun daɗe muna jin labari sojojin Najeriya da jami'an tsaro aka lissafta sunayen mutane waɗanda za a hallaka su. Saboda haka harin da aka kai ma Profesor Ango Abdullahi yau a cikin garin Bauchi bai zama mana sabon abu ba. Mu a gare mu yunkuri ne na gwamnati su hallaka shugabannin arewa wanda tuntuni ana wannan zancen. Ah, wa mun wa Allah ah, duk wuta da suka wa motonsa Ubangiji Allah ya sa ya fitar da rai da shi da direbansa. Ah, amma muna cewa gwamnati ta yi takasansa, jami'an tsaro su yi takasansa. Wannan hari da aka kai abin kunya ne wanda mu da dattawan arewa muna kan nazarinta za mu ba da cikin bayaninta a kanta nan ba da jima ba. Wannan zai sa ku razana? A in an buke kura kai an kara mata karfi. Mu da tawon arewa har ba gudu ba ja baya. Mu mun lashe takobi sai mun tabbatar an yi wa kasar nan adalci, an yi wa yan Najeriya adalci, an yi wa mutanen arewa adalci. Don haka wannan ba zai ranzanar da mu ba, illa wannan harin da suka kai ya sa mu yanzu haka nan mun fi zafi a dama a ciki mun fi yunkuri kuma mu tabbatar cewa ai adalci dama ya duk wanda ya fita neman gaskiya ya sani cewa dole sai ya sadaka da ransa don haka ba ma jin tsoron kowa ba ma jin shakan komai idan man Allah ya sa mun shahada alhamdulillah mun ba da rayuka rayukanmu domin bautan kasanmu. mu barisa solomon dalon kenan na kungiyar dattawan arewa ta nudan indus forum ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya